huwa kamis ibrahim shine rigan annabi ibrahim kun da rigan asalin sa na annabi ibrahim ne allazi labisa na alkafin nari yayin da aka jefa annabi ibrahim a wuta wannan rigan shine a wuyansa ka nabi unqihi to rigan yana nan a wuyan annabi yusufa fi jubbi arijiya wa huwa min aljanna kuma asalin rigan gaskiya daga aljanna yake a hu jibril bi irsalihi jibril ne ya umarni maza a zo da wannan rigan don lokacin da za a jefa na ibrahim a wuta sai da aka kwabe suturarsa duka to da za a jefa yi sai allah ya ce da jibrilu kana gani za a jefa yi na gidan wuta maza ka zo ka tubatar da shi ne je ɗauko alhariri a gidan aljanna aka sa wa annabi ibrahim to bayan allah ya nuna ikonsa rigan yana nan agun annabi ibrahim ana nan ana nan sai riga ya koma hannun annabi ishaga yau da gobe yau da gobe riga ya koma hannun annabi yaquba yau da gobe yau da gobe rigan ya koma hannun annabi Yusufa aka yi kamar laya a wuyansa ran da za a jefa annabi yusuf rijiya sai jibrilu allah ya ce masa jibrilu ka je ka farka wannan layin na wuyan annabi yusufa ka warware rigan nan kasa don annabi yusufa da za a jefa rijiya yadda aka tsare ta annabi ibrahim shi ma haka aka yi masa to rigan nan aka koma aka sa masa to rigan yana nan a yanzu wannan rigan dama asali daban yake ba na duniya ba ne rigan na aljanna ne ko da an tambaye ka iza abu bi kamisi haza hmm. asalin rigan da gun annabi ibrahim aka gada annabi ibrahim daga jibrilu jibrilu aljanna aljanna allah ya aiko ya dauko ku tafi da wannan riga haka ya gaya masa bi kamisi haza da wannan riga na ku duba sharhi kuma huwa allazi labisahu hina alqafin nari li'annahu dan rigan yana da al'ada lamma alqafiya uryana yayin da aka je bayi ba riga a adawa jibril bi kamisi min hariril janna fa albisahu iyyahu fa kana zalikal kamisu inda ibrahim falamma mata warisahu ishaqa falamma mata warisahu yaquba waja'alahu fi qasabati min firati wa saddara aswa ya toye kan rigan wa allaka bi unki yusufa yasa a wuyan annabi yusufa hibzan min al'aini saboda kiyayewa ga mayu falamma alqabil jib yayin da aka jefa ya riga uryanan atawa jibrilu malaika jibril ya zo wa ka raja lahu zalikal kamis ya bada wannan rabi min kasbatin daga wannan kara wa albasahu iyahu ya baya rigan yace zo ka sa aka sa masa rigan to wannan rigan shine yace ku tafi da yi. falquhu ala waje ya bi idan kun je ku jefa a fuskan babana ya ti basira zai zama yana gani ya eh, ganin ya tafi to zai dawo zai zama yana gani baban na ya jamilu anna ayati bi ma'ana yasiru fa bazara nan da nan zai gani wa huwa alladhi daraja alayhi mufassir wannan shine maganar da malaman tafsiri suka yi magana a kai to na'am ya yace gaba kaɗan wa tuni bi ahlikum ajma'in in dai an je bari ganin a fuskan babana wa tuni bi ahlikum ajma'in da ku da iyalanku duk ku zo mu bi ahlikum ajma'in ya tuni in ganin sai ya dawo Mm. eh ku je da shi da yaransa da iyalansa duk su zo guri na wa kanu isna wa saba'una su dai mutum saba'in da biyu ne wa ma bainar rajul wa imra'atin tsakanin maza da mata wa kila salasa wa saba'una wani kaulan saba'in da uku ne fara salalahun miyatayya rahilatin aka aika musu taguwa ɗari wa kanu hina karaju min misra yayin da suka baro birnin misra za su fito sita miyata ta su duk ɗari hida ne wa kamsa miyata da ɗari biyar wa bira wa saba'una rajulan da mutum saba'in da ɗoriya siwa zirari banda kuyangu da masu rauni wa kana zuriyatu iz ka dan zuriyan annabi yaquba lokacin da daga misira zai fita anan musa zai fita alhun alhun mutum dubu ne wa miyata ya alhun da miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu fagar burika fi ma allah ya musa albarka e balagu sun kai matsayin hadal adadi wannan adadi fi tilkal muddatil yasiri a wannan mudda kankani liyanna hukara bai bayna yaƙubu wa musa arba mai dan tsakanin annabi yaƙuba da na yi zuba to aƙalla ya kai kimanin shekara 400 ne tsakanin ta an yi minti biyar ko alaga ta malam malam bari a duwan jidiyar ne bari a duwan jidiyar gina hutu amma ne wai bari gina duwan jidiyar ne hutu ne yawa jama'a yawa annabi salati goma bismillah da kulhu wallahu kafa uku ina mai babur din nasu to ina ne inda kake magana na aya ta gaba wa ni bi alikum ajma'in yace idan kun je da iyalanku baki daya duk ku zai kemin da iyalanku to a lokacin nan kun ga yadda yawan su din ya kai ko eh, yace wa ni bi alikum ajma'ina da ku da iyalanka baki ɗaya ku zai zake mani na'am walama fasalatin ruka da abuhum inni la yusuf yusufa laula an wala ma yayin da fasalatul iru wayannan fatake suka bar misira suka nemi bangaren madayana daga barin garin misira fa kafin madayan daga fita bayan gari kala abuhumu sai annabi yaquba ya liman harara min bani wa auladihim wanda suke kusa da hi na 'ya'yansa da jikokansa ya ce inni la da riha yusufa ni ba ina jin kanshin annabi yusufa aw zillatuhu ilayhi ba dan iskan asuba ne ya kai masa sanyin Allah iska ya aika daga fitowa da rigan daga madaina Allah ya ce da iskan asuba iska eh maza ki kai wa bawa na yaquba kanshin wannan rigan suna tsaye iska ya tayi iskan sai da ya kai kanshin ya sa hancinsa sannan masu tafiyan sa kama hanya iskan asuba Allah ya aika yana daga mu'ujiza na annabi yaquba tunda Allah ya aika masa iska ta asbahi bi azami ta'ala da izinin Allah min mazirati salasata ayyam tabiyan na kwana uku ne aw samaniyata ayyam tabiyan ko na kwana takwas awa aksara ko ya baka amma iskan safiya nan da nan Allah ya aika kai masa yace inni la da riya yusufa ni ban na jin kayin annabi yusufa ai rihul jannati ina jin kayin aljanna min kamisu yusufa daga rigan annabi yusufa wal ba ya ka raba masa al'adana malabisat wa haza dalilin wannan dalili ne ala anna kullu sahal da abu mai sauki fa huwa bi muddatil mihnati a mudda na jarraba sabon yana da wahala wa kullu sabon da abu mai wahala fa huwa zib zamanil aqbali a zamanin da zai gabato salin yana da sauki haisu wasala ilayhi rihul kamis yayin da aka yi masa ƙanshin wannan riga minal makanal ba'idi da guri mai nisa inda yin kira yin muddatul firaki bayan karewar muddar rabuwa hmm. wa mana min usuli kabar ilai da kuma saduwa da aibun ba nesa ba labari bai kai masa ba ma qurbu ihdal baladaini min al-ukra dan da madiyan din da misra kun nisan ba har yadda ake tsammani bane fi tilkal muddatul azimati daga wannan mudda mai girma wa min zalika qawl al-arif ibn fadiru masanin nan malam ibnu badir ya faɗa radiyallahu anhu a awamu iqbali kal yawma fi qasar wa yawma irari bi dole kal hijaji awamu shekaru iqbali wanda nan gaba za su zo kal yawma kaman wuni ɗaya ne bi qasar wajen gajarta in dai kwanaki nan gaba za su zo kaman yau ne ba jiya muke karatu ba baɗin nan muke karatu yau gahi mun zo mun bare-bare ake kuma gahi yau ana yi kaman jiya ne da yau wanda zai zo ai kaman jiya ne da yau eh, wa yau ma'irari kwanan bijirewa kuwa a ce wane da wane sun rabu ko ka nemi dan ka rasa fi dole kali hijaji a tsawon shekara a tsawo kaman shekaru ne hijaji ba hajji ba hijaji eh, samaniya me yake cewa hmm. samaniya hijaji ka gani shekaru kenan a shekaru dewa suke to haka lokacin yake ga ya abin kusa amma kwana rabuwan a nesa na kusan kuma nan da nan ne to yi ne annabi yaquba ya ce in inni la ajidu riha yusufa laula ba don dai an tufan ni duni kada ku karyata ni ba ba don na tsoron kada ku karyata ni ba haka ya gaya musu ta hmm, hun awsaltuhum ilayhi ribasiya iska ce ta su ba ta kai laula an tufan ni duni ai kar ku wofantar da ni lasadak tumuni ku yi gaskata ni shine lasadak tumuni Hmm. kuɗi gaskata ne wani lanjaye na ƙi ne hmm, azalahu wasalatu wanda ya kai wannan ƙanshin ilai sibari iska ce ta bahi ta hagu iska ɗin kuma inda ta tahi in ji malaman sun ce min maɗalai shamsi daga mahudar rana iskan ta taso in kuli ta haka ce to a inna riyar ta yi ta iskan ba tuqabilu zaibu tana daurantan tafiya ne min misra ila sham fa idza kana yayin da ta daurance yi fa kaifa ta'milu riya yadda za ta dauka min qamisil ladhi ma'ahu daga wannan riga da yake tare da ila jihadi sham zuwa ga bangaren syria fa muku da al'ada to abinda al'ada ya hukunta anna lidiyamadat ai iskan da ta kai wannan kanshin hiya dubur iskan dubur ita ce ta kai li'annaha hiya allati tadhhabu min jihati misr ila sham ita dubur ita ce take tafiya daga siriya zuwa misra wajiba ka ba da amsa bi anna hadha karbu al'ada gaskiya wannan ya keta al'ada au yuqalu ko a faɗa inna hadha zahirin wannan zahiri ne idza amala amalatahu idan ta ɗauka to gabil to fa gani za ta daurance wa mama ma hasala amma abin da ya sada da annabi yaquba wata salat wa ma ma sala fa kada fa shazzahu ala duniya dan gaskiya wato kanshin ya daidaita ne a dukkanin duniya wali za qala mujahid malam mujahid ya ce habbat rihu da iskan ya tahi fa safaqat kamisu sai ta dinga yi wa rigan faka faka faka haka fa fatat rawai wal janna kanshin aljanna ya motsa fi duniya duniya wata salat yaquba yaquba sai ya ji kanshin fawaje da rihul janna ya ji ƙanshin aljanna min zalikar kamisi daga wannan riga wai ne idan a wannan yayi fata amalar ba iska asuba sai ta ɗauka lirihi zahirin da ƙanyinsa na zahiri li'anna halamtu humal riyahu li yaquba ba dan annabi yaquba kada ya ka ɗau ƙanshin ba bala hamaltahu li ahli duniya duk yan duniya dan su ji ƙanshin wa gar balagan nasu mutane sun kai matuka fi madai si ba ga wanda suka tayi ma suka yi wa iskan asuba din waka hata kala barul hukamai shayin malamai hikima ba suka ce bari mu yi wannan iskan asuba waka tunda tayi abin alkhairi to bari a wage iska lauta walad alal arabi da za ta jeru a duniya ita iskan asuba saba ta ayyamu da iskan asuba ba zai je kwana bakwai a duniya Hmm. la an bata da zafaran ba an sassaki zafaran na tarare ba to zafaran ma da sai ya yi tsiri wa ba ruhun madiyan da haga wanda za su yi iska waka to jama'a ilimi ne anan yanzu idan aka ce da kai ɗan iska ba ka so wasu iskan za su waƙe yau dai kun ga ranar iska ga yanar iska ana masa waka ma shi iskan kansa kuma idan mutumin da yake duniya ai dama daga iskan ne ai ai wanda ba daga iskan ba asali Allah baya yin hadari sai da iska haka ne idan ya tada iska iskan shi zai hada gajimare asali iskan ne daga iska sai gajimare daga gajimare sai cida sai hadari sai ruwa haka ne daga ruwa kuma ila yau bayan ruwa ya zuba a ƙasa sai tsirrai su fito daga nan tsirrai su nuna a yi abinci mutum ya ci abincin daga nan Allah zai ware maniyin da zai halicci mutum amma asalin mutum me ne iska dan ce dan iska karka damu dan iska ne har ga Allah sai dai an gaya ma da wani mummunan niyya to kuma wannan ya zama wani abu ya eh, man dan ce da mutum dan iska ai dan iska ne ko ba yayi ba za a rayu ba kuma nan kuma ɗaya ke a gaya muku to na biyu da aka ce dan iska kace a ni ba dan iska bane to kaga kullum me kake shaga a hancinka ayin ba iska ma mutuwa za ka yi ai sai ka ce Allah yawa iska albarka wannan nan bayan da kake sheka kana yi iskan ne ai hmm? sannan ko bayan hakan ha ila yau yanzu anan nan me muke sha iska gafanka nan iska muke sha ai ba iska rayuwar ba zai yi ba ko قل لو أنتم تملكون كذائن رحمة ربك قل تملكون كذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم كشية الإنفاق وكان الإنسان كتورا Allah ya ga ya musu mai yanzu iskan nan da ruwa da zan bayar a hannun mutum da zai hana ku kul ga ya musu law antum tawliquna kazail rahmat rabbika iska ce Allah ya ce la an da za ku rike ta wa kana mutum mai ruwa ne inji Allah to saboda haka iska da ranansa duk makiyanmu da suka dame mu a duniya da ya ka halakar da su ne wa ma'adun. wa ma'adun fa uliku birihim sarsarin atiya hmm. sakara alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fatara alqauma fi hasar aya ka annahum ajazu nakalin kawiya to ka gani mutanen adawa da suka addabi duniya Allah da iska ya mana magani kai Allah yawa iska albarka eh kuma yanzu ma iska in kana so za ka aike ta ai ana aiken iska ai idan iska kaga yana gabar sai ka ɗauki ƙasa ka ce allahumma salli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwahi wa la qabrihi fil quburi wa la yawa wa la ne din nan manta salat nan dai ba wa eh, Hmm? wa ala jasadi fil ajsadi wa ala quburihi fil quburi hmm. eh allahumma balligh ruhi sayyidina muhammadin minna tayyatan wa salama an hmm. kai wa kasan tub ka toba an kai haka to iskan zai kai wa annabi muhammadu yanzu kana so ka aika annabi gaisuwa yanzu ya je to kai haka da wannan salatin. sannan ka toba inda in iska yana gabar ka yaka ka gani to kana yi iska zai kawo sayyidina rasulullah kai ma mun yi yadda zaka aiki iskan kai ma Eh, ka gani sannan kuma mulkin da annabi sulemani ya gama ya kai Allah ya ce huwa shahara na guduwa shaharun rawa ha shaharun wa arsalna wa arsalna lahu ayna laqidir kaji wali sulaiman ah, wali sulaiman ri Gudu guduwa shaharun rawa ha shaharun hmm. wa arsalna lahu ayna laqidir annabi sulaiman da iska Allah ya ce mu muka hore masa iska shi an hore masa ma ta zama tasa in ya tayi da safe guduwa da safe za ta yi tafiyan wata guda da yamma iska ya tafiya da annabi suleiman wata guda guduwa shaharan warawa huwa shaharan Allah ya hore kuma da bature ya duba ya gani haka duk abu na duniya ba abin da ba iska zai aiki ai babu shi babu shi ai in ka gama hawa keke kasan ka menene iska ne baba idan kuma kawo mota ma dai iska ne in jirgin sama ne ma iska ne in jirgin ruwa ne iska ne da gas in ma ko menene ba abin da ba iska lamarin zai yi kyau ai babu shi ko menene a duniya in ba iska ta sarrafin abin ko me sai da iska to da haka iska Allah ya bata daraja ga wani malami yanzu zai yabi iska din dan gaskiya yayi wa iska baiti uku saboda darajar da Allah ya bayar nun bayi wannan da muke ja iska ne rayuwa bayyoyiwa kuma sannan ma bari ku ji sirrin da bature ya duba ya ga duk abin da zai yi zai sa iska bari mu gaya muku abin da yake faruwa wannan duniyan na musamman bakwai da kasan bakwai lokacin da Allah ya gama halitta gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne yanzu ya yi gammo ya ɗau duniyan duka dukkaninmu ba kan mala'ika ɗaya muke duk duniya da saman bakwai da ƙasan bakwai to mala'ikan da ya gammo ya ɗau duniya wato akan saniya ya tsaya da ya ɗora ƙafansa ɗaya saniyar ƙafansa ɗayan bai samu inda ya taka ba sai aka ji aka yanko jauhari a gidan aljanna aka yi maleji da bayan gadon saniyan a nan mala'ikan ya samu tsayuwa to saniyan bai samu tsayuwa ba sai allah ya halarci dutse aka kawo aka wa saniyan saniyan yake tsaye kan dutse dutsen bai samu tsayuwa ba sai allah ya halarci kifi yanzu dutsen a bayan kifi yake kifin kuma akan ruwa yake shi kuma girman kifin idan ya ja nan bayi duk ruwan yake shanyewa idan ya furtar kuma nauyin ruwan ya koma ya dauke shi shi kuma kifin yana kogi shi kuma kogin yana kan iska shi kuma iskan Allah ya tsaye da hida da innama amurhu iza arada innama da arada sha'anan ya lahu lahukun fayakun duk wannan nauyin da ya kariya akan iska yake Allah kuma ya tsaye da iskan da ƙudurarsa shi Allah da ya halitta duk akan iska ya ɗaura nauyin nan kuma sannan iskan ya tsaya da ƙudura ta ikon Allah to shi yasa in ba iska rayuwa bai yoyuwa to ga malamin da yau iska waka nan aya jabali nu'man billahi kaliyan nasimun siba ya kalisa ilayya nasimuha aya jabali nu'man ya kai dutsen birnin nu'man billahi na rantse da Allah kaliyan kin da tun nasimu siba kin ga dadin kanshin iskan asbahi ya kalisu yana kebuwa ilayya zuwa gare ni nasimu ha kanshin in ma ke dutse kina da daraja to mu kuma Allah ya ba mu iska muna sha e ga ki a sarari amma mu kuma mun fiki shan iskan asbahi fa inna zibarihun idza ma dana samtu على نبذ المهموم تجلده همومها فإن السباء إذا إذ كان أصبعي da kuke kallo rihun iska ce idan ma yayin da kanyin ta ta yi alan nafsul mamumu in dai iskan ya bata rai mai bakin ciki ta jallat humumuwa kowane irin bakin ciki ne gaskiya sai Allah ya yaye masa iskan asabai in dai bakin ciki ya dame ka to gaskiya in dai ta biyo ta kanka sai ka warke idan eh, ida zubayin ne take da haka sauran ma suna da wannan karaman ai ku gwada ku gani idan mutum an da ke ya suma in aka zuba masa ruwa me ake masa <laughs> firbita ya sha iska Ayin bai ya iska ba zai tafi ai fa iska ake nema masa ai imana daga nan sai ya gani kuma ya farfado ai ajidu barduwa au da jahu min harara ala kabar lam yabqa illa da bar barduwa muna jin sanyin aw da shi minni karara ko kuma ta ɗauke zafinta da ita iska biyun duk daɗi ne sanyinta ma daɗi, zafinta ma daɗi. ala kabar ga hanta lam baka babu wani abu da zai wanzu illa muha sai dai alamunta Ta wannan iska ta asbahi malamai suka mata waka a wannan daraja to yi ne annabi yake gaya musu yake cewa to ni ba na riga na ji kanshi. kila wani ƙaunin ayarata kwana goma ne ƙila wani ƙaunin shahara ta biyan wata ne ya ce laula an ni duni ba dan na jin tsoro kuki gaskata ni ba mm-hmm. qalu tallahi innaka fi galali qadim Kalu sai ayansa suka ce in ka zo fassara anan akwai haɗari. eh lahu tallahi ya kace mun rantse da Allah innaka kai din nan labira lalika alqadim kana daga cikin kaga yadda mai shari ce kuskure kar ka faɗa haka ba ruwanka da wannan tafsirin innaka labira lalika kana daga cikin soyayyanka da daddiya haka ake cewa kai dai kana daga cikin da daddiyar soyayyan nan da kake wa annabi yusufa amma ka zara ra'ayin da ka gani ka zama kafiri ka qur'ani yo annabi annabi yaquba ne zaka ce yayi kuskure annaban Allah za ka ɗaubata ka danganta masa to in ka ɗauki kuskure ka dangana wa annaban Allah ka ɗaubata ka ɗora masa to waye shiryayyen ai kana yi kurin ka riga ka bata wanda Allah ya zaɓe su ya darajanta su kuma ya ba da labarin labarinsa Allah yake cewa watilka hujjatu na وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع darajati man nasha. إن ربك حكيم عليم وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وهبنا له ba ce isa wa isma'ila ba fa saboda darajar annabi yaquba aka ce wa habna lahu mun yi wa annabi ibrahim baiwa ishaqa da bai da ishaqa wa yaquba da jika yaquba sunansa ma fa isra'ilullahi isra'ilu in kaji annabi yaquba ne duk wanda yau zaka ji an ce bani isra'ila ƴaƴansa ne wanda a duniya sun fi kowa takaneloji a duniya sun fi kowa ilimi ‘ya'yansa ne da sun bi muhammadin layi da duk duniya ba mai daraja irin yahudu kurin inda Allah ya rage musu daraja suka yi hasada da annabi hasada kuma ba komai ne ya jawa yahudu hasada ba ilimi in yi yawa dama an ce za a bata e eh, ilimi ne ya musu yawa Shi kenan suka yi wa manzan Allah hasada yaya za a yi da Allah ya taya musu goma na arziki annabawa dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu annabi yahudu zur yahudawa na annabi annabawan da suke yahudu sun kai dubu takwas amma annabi balarabe biyar ne suka ce to su ba su yarda da wannan biyar ɗin ba sai dai ɗaya koma nasu Allah ya ba ku annabi dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu hida dubu bakwai dubu takwas duk ku ne annabawanku ne da Allah ya tashi annabi ludu balarabe ne annabi shu'aibu balarabe ne annabi isma'ila balarabe ne annabi hudu balarabe ne waye ɗayansa sai annabi muhammadu sallallahu balarabe ne su biyar annabi shu'aibu mun kama higo to su biyar ne kacal suka ce sai dai ɗayan ya zama nasu a haƙura da hudun nan to wannan adalci ne Allah ya yi haka ku zo ku bi wannan annabin suka ce su da suke da annaba masu yawa Allah ya ce to duk wanda bai bi ba za mu bata ni da shi suka ce sun yarda to wannan shi ne abin da ya rage ba yahude daraja amma annabi yaquba ai da ƴaƴansa sun bi muhammadin rasulullahi a duniya ai da duk duniya ba irin yahudu ai duk duniya to amma saboda kiyayya da suke wa annabi ko ina tarwatsa su ake yi e bukuta nasar yayi daga daga ya kai su manzon Allah ya musu rugurugu shetila ma zamanin su yazo ya musu rugurugu sannan karhe ma hadisi yazo ya hauta kansu haka za a yi tewa yahudu wannan tsibirin ma da aka nema musu isra'ilu a nan aka haifa annabi yaquba e isra'ila nan da ka gani a nan aka haifa annabi ishaqa babansu da kakansu a wannan dan gurin da ka gani nan aka haife su tarihi ne nuna mun suka je suka yi garin yanzu suka zauna gurin ba wanda ya yi sai ya tashi sa a wannan guri gadansu ne sai dai zaluncin da suke falasɗin ya bata annabi yaquban kuma ka je kabarin su yanzu ka je isra'il kana zuwa za a nuna ma kabarin annabi yaquba kana zuwa masallacin falasɗin ga shi nan kabarin nan annabi isa ga yi ma kabarin sa yana nan duk iyayensa kabarin sa yana nan annabi ibrahim yi ma kabarin sa yana nan gurin dai to kaga mutum da gidansu da kore za kore sai tarihin duniya ya nuna wai a ina suke da zama ne isra'il a nan iyaye da kakanni suke to yi yanzu suka tattara aka dan nema musu tsibiri kuma za su kori falastin a gurin saboda zalunci irin na yahudu na fata kun fahimta a ƙur'ani ba abin da allah ya haramta yahudu amma shi shiginsu ne ya sa allah ya ce to tun da kun to mun haramta muku shi mu ba ma cin kaza mu ba ma cin kaza mu addinin mu ya haramta mu sai da he ya kai matsayin su dauko attaura su zo gaban annabi muhammad suka ce kullu da amin kana